a daidai lokacin da godwin emefile ya yi barazanar da ta sanya shafin aboki rufe sashin bayanan canjin naira ya koma na kuɗin yanar gizo wato cryptocurrency an ƙara samun tashin farashin dalar da wajen naira biyar dan in ba wani abu ne canja a wunin yau ba dala ɗaya ta kwana naira ɗari biyar da sittin da biyar ne a kasuwar bayan fage emefile da tuni ya dakatar da bada dala ga kasuwar canji na ƙarfafa lalle mai son dala ya tunkari bankinsa da sayayyan takardun tafiya na magani ko kasuwanci da sauransu don samun kuɗin bisa canjin gwamnati gwamnati. Da shiga kasuwar canji a Abuja na samu 'yan canjin na ci gaba da harkokinsu cikin natsuwa da fatar gwamnati ta sauya tsari don ci gaba da sako dalar maimakon dogaro ga masu fito da ita daga ma'ajiyarsu ta banki ko ko a gida suna sayarwa don samun na kashewa. A irin bayanan da ya saba yi dan canji Jibrin Zakar ya ce ba mai son tsadar kuma su ma 'yan canji na iya asara ko riba ga yanda dalar ba ta da tabbas. Dan canji da asarar faduwar kaya shi bai ma ɗauke ta asara ba. Nisa. It's normal idan ka sari abin naira ɗari biyar yau gobe sai wani ya kawo na naira dubu ɗari biyar kaga ɗari biyar ne naka ko sai wani kawo naira dubu ɗari biyar dole ne farashin naka ya ragu domin ga kayan ya zama yana da yawa a kasuwa ka riga ka saba da wannan the same ne kai kana da dala dubu ɗari biyar ɗin amma kuma wani ana neman dala miliyan biyar za ka ajiye ne ka ce to ni gaskiya ta sai na ƙara naira ashirin why saboda diman ɗin ya fi abin da yake ƙasa the more the shortage of the demand to kai ma ka san kuma the highest of the price yadda mutane suka dauka shine yan canji ba sa damuwa da faduwa domin wata rana suna cin riba wannan confirm haka ne kuma dama duk hannun da ya kirga riba ai ka san zai kirga asara masanin tattalin arziki Abuja Yushewu Aliyu ya ce matakan na gwamnati kan kasuwar canji ba za su zama da illar gaske ba inda a gefe ana lura da gaskiyar waɗanda kan samu dalar daga bankuna. Gwamnati kullum tana kulawa da a samu riba matsakaiciya a kasuwan kuɗin nan kullum tana da irin wannan ɗabi'u kuɗaɗen wanda kiftawa da bismillah an same su shine aka rage farashin yana nan yana tafiya kullum ita kasuwar nazari ake mata a daɗa duba dokokin da aka yi na samar da kuɗaɗen da kuma kula da yana shiga hannun wanda ake samarwa ko ko ya koma ta hanyar da ba zai hana kudaden hauhawa ba kamar kudaden da aka ware domin zuwa asibiti anya da yawa suna karban kudaden don asibitin ne ko ko mutum yana amfani da ma ciwon kai kawai kan bukatun waɗannan kudade haka ma ita kanta makaranta ana bukatan kudade ne da za a biya makarantu ko ko kudade da za a je a ji daɗi a kasashen waje ana amfani da ɗalibai ana fita da irin waɗannan kudaden shine abin kulawa ba a taɓa samun tashin dala tarihin da ya kai wannan karo ba don ko lokacin da lamarin lamarin ya yi muni a wajajen 2015 ta cilla zuwa naira 520 ne, amma zuba dala a kasuwar canji ta sauko da ita zuwa ƙasa da naira 400. Nasiru Adamu Eli kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.